Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. An kiyasta cewa likita ɗaya ne ke kula da kimanin mutane dubu shida a Najeriya. Za mu dubi dalilan da suka sa ake karancin likitoci a Najeriya kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. a da ke kace duniya ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar likitocin Najeriya ta ce tilas ko kuma akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan inganta harkokin kiwon lafiya a ƙasar na karancin likitoci domin an kiyasta cewa likita guda ɗaya ne ke kula da kimamin mutane dubu shida sa'annan kuma wasu likitocin sun gwammace su je wasu ƙasashe domin a najeriya ba a biyan likitoci albashin da ya kamata uwa uba kuma ga karanci ko kuma rashin kayayyakin aiki a asibitoci to na tuntubi professor abdulsalam nasidi daraktan cibiyar kayyade yaduwar cututtuka ta najeriya ga kuma yadda hirar tamu ta kasance. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kaji dai wannan bayanin da na maka Profesa me yasa ake karancin likitoci a Najeriya? Eh, akwai dalilai iri-iri. Na farko shi ne Eh, makarantun da ake koyar da aikin likitoci ba su yi saba tukuna amma duk da haka kowane shekara kowane lokaci ana ta kakkarawa jihohi masu fara ruwan nasu kuma shi yana taimakawa sosai na biyu eh, eh, asibitocin da ake samu inda likitocin suke aiki da yawan su ba su da kayan aikin da ya kamata so likitocin suka je sai zama na su jin daɗin wajen ayyukansu ko su koma kishi daga uh, likitocin um, asibitocin da gwamnati suka mallaka su koma na wanda suke wato private sector hmm. na uku shine gaskiya magana albashi har yanzu bai kai ga yana za ce a zuwa gani amma duk da haka uh, najeriya ba ta cikin wanda suke biyan likitocin su dan kaɗan ba wai abin ya ɓaci bane haka na hudu shine akwai wurare da yawa wanda likitoci sun je sun taru kamar su lagos su oyo su eh, eh, yammacin najeriya da wasu eh, gabas ta kudu inda aka fi samun likitoci sun je sun makale a wurin ba su son su zo inda ake wato kamar su karkara su arewa inda babu kayan aiki babu asibitoci da yawa saboda haka in aka duba kamar a ce a yammacin najeriya yanzu nan a kowane Eh, ma'aikaci eh, eh, akwai likita ga kowane dubu biyu wato cikin jama'an najeriya amma aka zo arewa to nan ne ya ɓaci ta ce akwai likita ɗaya ga wajen dubu tara jama'an najeriya saboda haka aka aka aka misalin araba a ga nawa ne duk najeriya ya ce to da kowane mutum dubu biyar dubu shida shi za a samu likita daya wannan ya yi nisa da abin da uh, makarantar uh, lafiyar duniya suke so a samu to kayi bayani akan bayani akan cewa a kudancin najeriya din an fi samun likitoci a sannan kuma wasu likitoci din sukan bar asibitocin gwamnati su koma asibitoci masu zaman kansu to waɗanda kuma suke zuwa ƙasashen waje kuma fa sun gwammace su yi aiki a ƙasashen waje a to ake makin dalili domin kasashen waje ana biya albashi fiye da sau goma ga abin da ake biya a najeriya ga kwanciyar hankali ga kayan aiki ga kuma abubuwan za a ba likita da daraja saboda haka duk da yawan su sai su fice abin da kace shine kasashen da suke zuwa su sun fi kusan eh, kai ga eh, abin da masana'antar lafiyar suka eh, recommended cewar ga kowane mutane ɗari shida zama akwai likita ɗaya to kamar su eh, america da ingila eh, to ai su sun kusa da wannan sai kuma gashi eh, abin da kaci mu da shi sai a dinga zuwa ana aiki a can so lalle rashin ba da kayan aiki da albashi masu albashi da kuma kullum ana ta faɗa yanin ma'aikatan lafiya a ƙasa shi ma yana jiya mutane su gaji su likitocin su gaji sai su fara ficewa daga kasar najeriya to a matsayinka na daraktan cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta najeriya waɗannan matakai kake ganin ya kamata najeriya za ta ɗauka domin shawo kan likitoci ya zama da cewa suna kwaɗayin zuwa yin aiki musamman ma a yankunan karkara. To, na inda zan tabbatar da yake cewar eh, gwamnatin Najeriya yanzu nan sun riga sun fara ɗaukar matakan da zai eh, eh, Eh, eh, eh, kawo gyaran wannan matsala shine na farko maganan budget wato kudin da ake ba masana'antar lafiya wato kasafin kudi eh sai aiki su tsari lafiyar jaman najeriya ko kusa da su kashi goma ma bai ba amma yanzu allah ya taimake mu akwai abin da kira health national health act sai aka kaddamar da wannan zan tabbatar miki cewa insha allahu Eh, bangaren eh, eh, masana'antar lafiyar najeriya za su samu dimbin kuɗi masu dimbin yawa za a iya kamar wannan aiki a fara wato ƙara makarantu da za koyar da likitoci da kuma a dinga gyara ana taimakawa su likitoci masu samu kayan aiki a gina wato asibitoci wanda ko ina ka je a duniya za ce lallai najeriya mun yi kokari so so in aka haɗa irin wani da kuma mutanen mu especially gwamnoni mu na arewa su ya kamata su miƙe domin a arewa ne babu likitocin nan da yawa kuma gashi mun yi mun yi a kano an an gani lokacin da wajen jina ce it ne wani wani wani classmate ina colonel Idris Garba ya yi gwamnan Kano ina zuwa Kano kawai sai ce ai mun mun dauka Kano rijiwa ga ku kun a gaba arewa amma kawai likitocin ku wato indigenous likitocin ku su goma sha bakwai sai nake mishi to kai da ka zama colonel ai sai da ka bi ka koci ta makaranta mu sa mana yara a makaranta wallahi hajiya ya yarda daga lokacin nan lokacin akwai wata commissioner hajiya na nono da ita da eh, eh, dr sadiq wali da ni muka miki wallahi tsakanin lokacin nan da yau muna da likitoci sun fi dubu biyu a kano muka miƙe gwamnan ne ya tura yaran mu zuwa rasha zuwa kasashen waje kafin ki ce shekara biyar shekara shida sai ga kano da mu da oyo ma ina jin oyo ba su cikin likitoci ba yanzu hmm. saboda haka sauran gwamnatin arewa su koya kwanko suna zuwa shi ma muka je muka sami shi muka ce dan Allah gashi abin da aka yi sai kuma shi ya zo ma wuce gona da iri ya fi mu abin da aka yi da ya tura yara ba ma aiki likitoci ba aiki duk su je su koyo eh, sana'o'i iri to yanzu haka magana nake da ke yaran da shi kwankwaso ya tura kasashen suka dawo to wanda wallahi kano za su zama number one a najeriya bisa rahotanni ma shi ma gwamnan jihar borno ya ɗauki wannan mataki na tura yara makarantun koyon aikin likita ɗin nan ah, ai abin da ya kamata a yi kenan mutane kudu suna da likitoci da yawa su da matan suna zuwa makaranta amma wallahi gwamnoni ne suka mai da himma ga aikin koyar da likitoci allah na tuba shekara goma nan da shekara goma inda su koyi yadda kano suka yi ga shi ke ce bano za su yi naija za su yi sokoto za su yi in gwamnati gwamnati suka yi za a sha mamaki a arewa wallahi ko maganar najeriya zai gyaru to ya to akwai kuma wani matakin da za a ɗauka na kwaɗaita ma likitocin su je yankunan karkara tunda yankunan karkarar nan su ake buƙatar likitocin nan fiye da ko ina eh, eh, dole akwai cikin eh, ce miki wannan national health act din nan zai sa eh, bangaren wasu matan lafiya su sami kuɗi da kuma eh, kayan masu zai aiki don suka ba su kamar abu na kira su kira kamar duwan zai aiki a karkara a ce bayan albashinsa akwai abin da za a kara mishi yara za su je za su zauna za su yi aiki kuma wallahi komai zai gyaru kuma ana iya ana yi a kasashe da yawa ceto in ta gama makaranta za a baka scholarship ka je ka yi makaranta amma fa in ka gama sai ta shekara biyar tana aiki a karkara kafin ka dawo dole ka ga dama to shi ma aka yi wannan za a samu likitoci da yawa a asibitocin namu na eh, na karkara da kuma su primary health care center na uku kuma a ce in dai ka fito daga wuri kaza to in ka gama aikin likita abin sai an tabbatar cewa ka koma garinku ko eh, ku ka yi sabis ko shekara biyu shekara ku bayan nys shi ma aka haka za su sami eh, abin haka aka yi indiya aka yi haka ko'ina na ƙarshe ne yanzu nan eh, ba ma eh, ainihin kawai ba kawai irin su aiboni da sauransu su ba su likitoci da a kudu shi eh, shugaban kasa ya ce an ba da lokaci kaza ya zama kowace jiha ta tura yara kaza su je su koyi aikin likita shi ma wallahi kafin su ko komo za ki ga kawai an an an samu nufin asiri. A makon gobe idan Allah ya kai mu, Profesor Abdulsalam Nasidi zai kuma bayyana mana irin matakan da ake ɗauka na magance matsalar magungunan jabu da suka zama ruwan dare a Najeriya. sauraro muna kuma fatar za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku je amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. babu da a da ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kusa